Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin na ƙasa ya mai da hankali a kan wahalalun da masu bukata ta musamman ke fama da su a Najeriya sanadiyar matakin canjin takardar Naira, inda a yanzu haka ake tafka muhawara a kan wannan batu da wasu rahotanni ke cewa ya haifar da tsayawar al'amura a fannoni da dama. To da yake har wa yau a najeriyar aski ya zo gaban goshi game da shirye-shiryen babban zaben 25 ga watan nan na Fabrairu. Shirin ya tuntuɓi shugabannin ƙungiyoyin naƙasassu don jin matsayin wannan zaɓe a gare su da kuma fatan da suke da shi a kai. sunana abdurrahman muhammad daga nan unguwar indabawa kano munin sufin to alhamdulillahi mun yi kwakwaren shiri a ɓangaren masu bukata ta musamman kuma muna wayar da masu bukata ta musamman kan cewar su fito a dama da su a harkokin zaɓe kamar yadda ya kamata kuma alhamdulillah kamar ta hukumar zaɓe ta ba da damar cewa duk inda masu bukata ta musamman suka je yin zaɓe a ba su dama su yi zaɓensu ba tare da sun yi haulayi a ɓangaren ko masu kafa da sauransu ba kuma muna addu'ar Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon cika alkawurkan da suka ɗauka kuma muna sa ran cewar in Allah ya yarda aka kafa sabuwar gwamnati in Allah yadda za ta tafi da masu bukata ta musamman kamar inda ya kamata insha Allah. Sunana ya haya ya haya shugaban kungiyar masu bukata na musamman bangaren kafahu na jihar Kano. to gaskiya mun daɗe muna yin tararruka ko muna faɗakar da 'yan uwa a zaɓi wanda ake ganin zai tausaya zai shiga lamarinmu wanda zai samu a hanya wacce za mu ringa samun abubuwan da ake bukata na more rayuwa a harkar siyasa domin ba za a iya ba za a yi tafiya irin ta baya ba kuma har yanzu mu a shirye muke da muke ganin zai taimaka mana to shi za mu ba ƙuri'a mu wanda muke ganin ba zai shiga lamarin mu ba to sai mu ajiye ƙuri'a mu mu tafi wajen wanda zai yi mana kiran da muke da shi shine su tsaya su lura wayan da muka faɗakar da su su ga wane ne idan suka zaɓe shi zai shiga lamarinsu wanda zai taimaka musu zai ba su ilimi zai ba su lafiya zai ba su abun wayar rayuwa musamman abu na tafiya wanda mutanen suke bukata wanda zai ringa kai su duk inda suke so musamman irin kekunan da muke amfani da su a yanzu ma kamata a ce mun wuce hawa kekuna tunda muna da 'yan siyasa da suke zuwa su raba babura da motoci da 'yan siyasa sai ga ba mai bukata ta musamman ko daya to yanzu magana da muke idan Allah ya dawo da sabuwar gwamnati duk wanda Allah ya ba mu ma a samu a wannan tsarin na raba motoci da babura a ce mu ma mun wuce harkan kekuna to gaskiya mun faɗakar da mutanen mu kuma Allah da za su yi abin da muka faɗa muna fatan alkhairi a yi zaɓe lafiya a gama lafiya kuma mu ma idan an yi zaben bayan da za mu ba da gudunmuwar mu mu ma in an zo kafa da madafin iko mu ma a samu a ciki domin duka ga wayan. da suka yi wahalar siyasa aka gama za ga an ce wani an baka kwamishina kaza ko wani an baka minista kaza ko wani an baka kamsila kaza ko wani SA kaza to mu ma ɗebo mutanen mu a bamu irin wayannan mukamai domin ba wanda ba za mu iya ba To haka su ma mata masu tawaya ba su bari an bar su baya ba a game da wannan zaɓe. Sunana Safina Sani mai bukata ta musamman a ɓangaren ƙafa, mazauniya anguwan ƙofar Waika. da masallacin Isyakar Rabi'u. So, kasancewar ina da bukata ta musamman, mun wayar da kan 'yan uwanmu masu bukata ta musamman tun kamun matun korowar zaɓe cewa a fita a yi katin zaɓe. Wanda ba shi da shi ya je ya sabunta nashi. Wanda kuma bai kai lokacin zaɓen ba a wancan lokacin da aka yi ya fita ya je ya yi sabon katin zaɓe. A shirye muke tsaf domin tunkarar zaɓe. Muna kira ga 'yan uwanmu masu buƙata ta musamman cewa a zaɓi cancanta. Mu masu bukata ta musamman mu ma mutane ne kamar kowa. kasancewa muna da larura ko ɓangaren ƙafa, ɓangaren ido, ɓangaren laruran ji to mu ma fa duk abin da wani mai ƙafa zai yi mu ma za mu iya mu ma mu fito a dama da mu mu zaɓi cancanta mu ma mu samu roman demokuraɗiyya da ake cewa Allah Ubangiji ya sa ayi zaɓe lafiya a gama lafiya. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrahman Muhammad Indabawa da shugaban ƙungiyar guragun jihar Kano Yahya Yahya da malama Safna Sani ni Sule Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. 中国。